wani hujjoji kuka dogara da su wurin yanke shawarar cewa a daina kiwo irin na zirga-zirga yanki zuwa yanki to kaga abubuwan da suka faru a jihar ondo da oyo da wasu jihohin yamma da kuma a jihohin kudu maso gabas da yamma maso arewa to ya sa muka yi taro ta makahin taron dukkanmu mun yi wa mutanenmu bayani cewa za mu yi wani abu a kai musamman matasanmu da so za kada a samu tashin hankali ko barkewar wani abin kamar yadda muka ja hankalin cewa idan wani mutum ya je wa wani laifi to a ɗauke shi shi ya laifin ba kabila shi ba ko kuma jinsin shi ko kuma yankin da ya fito kamar yadda aka yi a wasu jihohi na kudu maso yamma so kuma mu ga cewa ma yawace yawacen nan yanzu ai ba zai yiwu ba abinda mu ta san yin rugage da kuma yin wurin kiwon shanu da ruwa da yin madara wanda kowane jiha kuma za mu je mu sami gwamnatin tarayya a kan wannan to kuma muna ganin cewa ci gaba da yawace yawacen ko a nan tsakaninmu to wani abu ne wanda zai iya haddasa fitina in ba yanzu ba gobe a jama'a suna kare yawa dabbobin nan ma kare suke yi saboda haka dole ne a samu mafita kuma ba babban mafita illa a zama mutane musamman na makiyaya a sama masu wurin kiwo da wurin ban ruwa da asibitoci da wurin da za su sai da madara da kuma inda za su sai da dabbobin in lokacin sai da dabbobin suke so su kuma da wannan kasan mu musamman a jihohin arewa akwai wuraren nan na kiwo da kuma wuraren madara musamman mu da nan kuna akwai to su ne ake so a farfado da su farfado da su din zai sa su kansu makiyaya din ba za su rika yawo daga wannan jihar zuwa da jihar amma gaskiya mun lura cewa wannan yawon lokaci ya wuce da shi in ana so a samu zaman lafiya mai dorewa To a yanzu ya za a yi ku shawo kan su waɗannan Fulanin waɗanda kakanni wa kakanni sana'a da suka sani kenan kuma hanyar da suka sani kenan ta yin kiwon wa'annan dabbobin nasu. Ai ba wanda ya ce za a ba kiwo, ai ba a wa kai za a ba kiwo ba. Kiwo za a ci gaba da kiwo. sabbi ma masu kiwon za su shiga su kiwo ya wace ya wacen daga kasa zuwa wata kasa shine ake so a rage a hana kuma ba ka iya hana shi sai ka bada da abin da zai zaunar da makiyaya din wuri guda saboda haka ba wanda ya hana kiwo ba hana kiwo ba kiwo na nan za a ci gaba da yin kiwo sai dai za a sama wa makiwata wurin kiwon da wurin ban ruwa da kamar da ya ce da wurin duk abin zai tafiyar da rayuwarsu da makarantu da asibitoci. To wace hanya nake nuhi za a bi domin a sha kansu su amince da wannan matsayin da kuka ɗauka wanda zamani ya kawo amma su kuma mutanen karkara ne sun riga sun saba da wannan yawace yawace na ƙasa da ƙasa. To za a yi amfani da kungiyoyinsu da kungiyoyin manoma da kuma su gani a ƙasa. Ai muhimmin abin idan suka gani wani ya yi kuma an samu nasara to kowa ma zai shigo. Dan su kansu fitina da ke cikin dajin da rashin zaman lafiya lafiya ai masu hankali a cikin su ya dame su su ma suna son wani tsari wanda zai ba kowa zaman lafiya